أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كلمة ذلك كنت نقدر وقتها ya nuna mana yammacin wata rana ta talata kuɗa a watan ramadan ta hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar a watan hudu na miladiya ta ishirin da ishirin da biyu a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah al-qur'ani da kuma fahimtar ma'anonin sanadai gwargwado muna cikin surar nisa za mu tashi a kan aya ta 27 bayan ɗari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن تتلون وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكروهن والمستضعفين من الولدان وأن تقولوا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ثم قال الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترقبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يقول آية مكرمة هل هو آية تاخذ معنى إلا عبيدية وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ayoyi guda hudu sun kunshi wani hukunci wato na shari'a da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta ko ya ambata akan abin da ya shafi rayuwa ko zamantakewa ta aure ko riko na wato marayu da yara da sauran masu rauni don haka waɗannan ayoyi guda uku a guda uku yani hazil ayatul arba kullum minhum minhum ma ta'milu hukman shar'iyyan khasan kowace ɗaya daga cikinsu akwai hukuncin da za ka ɗauka na musamman na shari'a don haka gaba da wasan nan ubangiji subhanahu wa ta'ala farkon wannan ayoyi da yake wani zafi na kafin nisa ma'ana an sace dangane da yawaita tambayoyi da sa'abban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ci gaba da yi wa manzon Allah sallallahu ba mai sallam dangane da haƙƙoƙin mata me haƙƙin mata me haƙƙin su ne kuma haƙƙin da yake kansu haƙƙin su na kan mazajensu a kansu ko haƙƙin mazajensu a kansu saboda urfi na al'ada lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin wato shawa a society na Makka a wannan lokaci al'umma wato mace da yaro ba su da kima ba su da daraja don haka sai zama mace ba ta da gado idan an mutu ne da a gaje ta idan wato wanda ya mutu mijinta ya mutu a cikin 'ya'yansa idan akwai babban ɗa in yana so sai ya gaje ta ya yi tsayar ko ya gaje ta ya zauna da ita a matsayin mata matar da ya gada ko kuma ya aurar da ita da farashin da ya ga dama kamar sayarwa ko kuma ya kare ta gatanar ita ba matar aure ba ita ba sakakkiya ko ba shi da ya motsi da kanta ba sannan haka yara kana ba a lissafa su a cikin gado kuma an ce suka ce mashi da yaro ma'ana idan aka kawo harin yaki mace ba ta hawan doki da mai da mata ne haka yaro karami baya hawan doki shi ma dan ya mai da mata ne da haka ce zama da marayu da mata ba su da wani haƙƙi da ake kiyaye musu don haka irin wannan kamar yadda kaya makamanci wannan wajen farkon sura za sauka da irin wannan hukunci har yau ne sai tambayoyi suke ta taɗa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tambaya ko musamman abin da ya shafi haƙƙi na gado haƙƙi na gado wani abu ne wanda yake da alaƙa da dukiya dukiya a wajen mutane wata abaci wacce take shiga tsunci wacce take wacce da yawa ake ganin ba a yafiya ko abuwa a kanta sai ya zamanto cewa a sai ya zamanto cewa Allah subhanahu wa ta'ala da zai da bangaro bai bar manzansa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar ya raba gado da kansa ba sai Allah ya raba gadon da kansa dan duk wanda zai zargin abin da aka bashi ba a ba shi daidai ba ko an kauye masa haƙƙi to ba manzon Allah zai zarga ba sai dai ko Allah zai zarga cewa shi ne mai ba shi haƙƙinsa ba wannan kuma ya rage na tsakaninsa da Allah don haka sakamakon wannan farkon wato wannan sura aya ta saukata tabbatar da wato haƙƙi wato na mata da yara dangane da abin da ya shafi gado har yau tambayoyi suka ci gaba da zuwa dangane da wannan bayani shine sai wannan bayani ko hukunci na ƙarshe ya sauka cikin wannan ƙadiyya cewa babu sauran kuma mu a ko tambaya akan wannan hukunci ya riga ya gabata sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce yana magana da manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa yastaftuna fi nisa' أي ويستفتونك في النساء يا رسولنا صلى الله عليه وسلم سنا يمك فتوادا جدد ماتا أي وما زالوا يستفتونك في النساء هل يضبط بشي بصنا يمك تنبيع كل دبر ماتا أي في شأن في شأن ما لهن وما عليهن من حقوق من حقوق كالإرث والمهر me ke gare su me yi a kansu na haƙƙi me suke da shi na haƙƙi abin da ya shafa, haƙoƙi ta ɓangaren gado da kuma wato da gado da sadaki da sauran maganganu ko abubuwa ko haƙoƙi makamantan wannan wannan tambaya da suke maka ga amsar ta ta ƙarshe kullum ayyuhar rasuli sallallahu alaihi wasallam ka ce musu allahu yufiku fihinna Allah ne zai an samu wannan fatawa ta ku cikin al'amarin mata cewa kuma ya riga ya an samu kutun kafin wato wannan aya ko muhimmancin wannan ansa ko ƙarin waɗannan tambaya wa bayyana lakum ma lahunna wa ma alaihim tun a bayan dama Allah ya yi muku bayanin abin da yake nasu da abin da yake a kansu ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa tarqabuna an tankihuhunna ay wa ma yutla alaikum Allah ya amsa muku fatawarku ya gaya muku cikin abin da aka karanta muku fi man nisa'i dangane da marayu mata sun can fi sura kafin lakum tun farkon abin da aka faɗa dangane da marayuwa ta cikin wannan sura ya ishe ku ba ma buƙatar za ka tambaya ba za ta shiraju da ma'ahu ila man yusikum aidan har yau ba ku sake buƙatar wani wanda zai sake an samu fatawa akan wannan dan fatawa ta gabata in bayyana lakum ubangiji ya muku bayani cewa wanda yake rike da wato marainiya a wancan lokaci za iya samun mutum ya mutu sai ya bar wato yansa ko ‘ya'yansa mata ko ‘yarsa wato marainiya sai wani ɗan uwansa sai ya karɓi rufanta nansa wanda wannan ɗan uwana ta nasa sai da ya karɓi rufan wannan ‘ya tasa bayan ya mutu wanda shi yana daga cikin wanda za su iya aurenta ba na a shar'anci zai iya aurenta da in tun da ya karbi rubanta in maganar gano mata mu da wani abu nata sai a ba shi a ce ya kula mata da shi sai ya zama to cewa akan samu ɗayan biyu cikin irin wannan akwai wanda ya riƙe malayiyar ainihin wato gashi yanzu ta isa aure yana da sha'awar aurenta yana da sha'awar aurenta don ɗayan abubuwa guda biyu yana da aure aurenta dan yana ta da aure ya zauna da ita ko kuma yana sha'awar aurenta dan ya aure ta ya ci gaba da rufan dukiyarta ko kuma baya son aurenta ko baya son aurenta shi ma ɗayan abu guda biyu shi bai da sha'awa bai da buƙatar aurenta to in ya adalci ya ce zai iya aurawa wani ita wanda yake santa ya yi adalci kenan in bai adalci ba zai ga cewa ai dan ya aurawa wani wanda ba shi ba ta fita daga hannunsa tun da ta fita daga hannunsa haka haƙƙin ta ma na gado ya fita daga hannunsa kenan kaga ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu kowanne zai iya aukuwa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yace wata اللاتي لا تعطون ما كتب لهن وترقبون Kuna sha'awar ku aure su دم wato kuna son su ko ku aure su ba kwa son su don ku riƙe musu dukiyarsu allati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna ko kuma ma in an zo auren yana son ya aure ta da Allah yana son ta amma zai ga tun da ai a hannunsa take shi yake rubanta zancen ma ya ba da sadaki bai taso ba cewa sadakin ma ba a bukata shi kenan ya aura wa kansa ita in wannan cewa yana daga cikin latutu hunna ba ku ci barahunna ba ku a basu ba ku ba su abin da Allah ya wajabta a basu ba ko ta bangaren haƙƙin su na gado ko ta bangaren haƙƙin su wato na sadaki watar tsabona an san hunna sannan kuna son wato ku aure su ku aure su amma in auren ne ma ya tashi haka kuke son ku aure su wato free of charge babu wani caji babu wani sadaki babu wani abu kuma ku rike su ainihin wato ku rike su tare da rike wasu wato dukiyoyinsu cewa sun aure su dan dukiyoyinsu ko don rike dukiyoyinsu ko da ba son su cewa kun yi wannan cikin ɗayan wannan akwai masu yin kowanne daga cikin wannan cewa kun aure su ba don wato soyayya ba don ku ci gaba da riƙe su da riƙon dukiyarsu ko kuma idan wacce ta yi masa ce ya gaɗe eh, yana son ya aure ta don ta ba shi sha'awar da zai aure ta ya aure ta to in zai aure ta ba haramta masa aurenta ba tun da ta cancanta ya aure ta a shari'a amma wurin aurenta ya zama tabbas ya yanka mata sadaki na makamanciyar wata irin ta wacce a ce wata ce irin ta wacce ba a hannunsa take ba zai je ya auro ta to za a nemi sadaki kamar nawa a wajensa sai a kiyasta wajen sadaki da za a nema na waccan wacce in ba shi ba shi yake rukanta ba zai aure ta to wannan ma da yake rukanta yana son ya aure ta ya dace ya aure ta to ba ma wai maganar wato sadakin da maganar wato gadon ta ba tukunna hatta sadakin ya ba ta sadakin mahru masila ta ha wala yamfasu ha min mahriha shai'a ya ba ta kwatankwacin irin sadakin da ko a ina ne za a biyo wato mace makamanciyarta kada ya rike mata sadaki ce an shi ya rike ta yana da damar ya aure ta yadda yake so ko da sadaki ko bayan sadaki ko kuma sadakin ya yanka wa kansa abin da yake so saboda son zuciyarsa a in ta kama ya aure ta kuma aurenta zai tsakani da Allah lalle ya tabbata ba ta sadakin wata makamanciyarta da zai auro a wani wuri ba tare da ya sauye mata hakkinta ba na sadaki kafin ma a zo hakkin wato ta kenan sannan Allah ce wal mustad'afina min al-wildan haka ai wa qad aftakum dama wannan fatawa ta gabata tun farkon wato sura haka ubangiji ya yi ku fatawa bima yutla alaikum min al-ayati fi awwal sura Allah ya muku fatawa cikin abin da ya karanta muku ma'ana yi wa'ayinsa ga manzo ya karanta muku tun farkon wannan sura fil mustada'afina min minan lujjani dangane da yara kan kana wanda suke marayu an mutu an banga da su a atahun haqqahum hazihi wato ubangiji ya ba su wato haƙƙinsu a atahun haqqahum wadiya su ma ubangiji ya raba ya ba su haƙƙinsu ba tare da kallon yara ne su ko matasa ne su ko sun girma ko da fide ne ko kaza a Allah ce yusi kumullahu fi auladikum lizzakari mislu hasbil husaini ubangiji ya riga yayi wannan hukunci Yayi yi wannan fatawa ya wani ta tun farkon sura ma'ana nan maimai ne da yawaita tambayar da ta zo Allah yake maimaita abin da ya faɗa dangane da waɗannan mata ko kuma ɗaya mata marayu ɓangaren aure ko rukon su haka da kuma sauran yara gaba ɗaya mata da maza tun farkon sura Allah ke yusi kumullahu Allah yana yi muku wasiya fi auladikum dangane da ƴaƴanku al'allamatu sa'idi yace wannan yana nuna ubangiji subhanahu wata'ala yana tausayin ƴaƴa fiye da yadda iyaye suke tausayin ƴaƴansu yanzu Allah ne yake wasiya ko mutane ko ƴan adam ko ko musulmi ko Allah yake muku wasiya dangane da wa fi auladikum dangane da ƴaƴanku dangane da 'ya'yanku hatta bayan mutuwa abin da aka bari na gado a raba shi zakari misru hasil unsayaini a raba kwatankwacin wato namiji a bashi kwatankwacin wato dobin wata ma'ana kaso biyu cikin haƙƙin wato abin da za a baiwa mace misali mutum ne ya mutu sai ya bar ɗaya namiji ɗaya mace sai ya bar dubu talatin ya za a yi ke na wurin daban ai abin ya fito na ko ko ba a gane ba mu shara a wuce ya za a raba sai a ba shi ashirin a ba ta goma sai a ce to ai ita mace ce shi ai zai iya fita ya nemo zai iya fita ya tura baro ya hannu kafa ya yi dako ya yi ita ba za ta iya wannan ai ita ya kamata a nan tawa kamar yadda waɗansu masu tunani irin wannan suke ganin cewa ai ita ya kamata a ce an ba an baiwa mafi yawa to kaddara a nan masu wannan tunani tunaninsu wato gajere ne mai zurfi ba inda za ka zurfafa tunanin lokacin da wato wannan uba su ya mutu ko uwa ko uba ko iyayen suka mutu shi wannan babban ɗa namiji wanda aka daiwa dubu ashirin cikin talatin shi ne wanda yake mai hankali shi yake da gida taro shi yake da iyali ma shi yake da gida da shi da aka ba dubu ashirin kaddara ba shi da iyali amma ba wanda zai rike ta sai shi idan aka zo an ba shi dubu ashirin an ba ta goma shi yake rike da ita kudin wa za a ci za a ci abinci shi za a ci ko nata ita nata suna can ta ajiye ta sa cikin taskira nasa ake ci to kaddara ce ba a ci nasa ba ba a ci nata ba sai aka zo sai ya tashi zai yi aure da ya tashi zai yi aure sai aka je maganar sadaki sai aka ce zai biya sadaki dubu hamsin yanzu yana da ishirin mai zai yi kenan sai ya ci ko talatin ita kuma sai aka zo aurenta sai aka ce sadakinta dubu hamsin ita kuma fami ta ci ko eh ita za ya yi mai ya tsaro. ita yanzu ta tashi da dubu sittin shi kuma sai da ya ji jiki yadda jikinsa da ɗanyen kara ya ƙaro talatin sannan sannan ya haɗa shi ya biya sadaki ita kuma aka biya ta sadaki to kaga ashe karɓar Allah ko rabon Allah akwai adalci a cikinsa akwai in za a bi shi da fahimta a dora shi akan faifai na shari'a sai ka ga adalcin ya fita in za a ci nasa, za a cinye in za a yi aure shi zai bayar ita kuma in za a yi mata ita za a ta kaga akwai wato bambanci kenan cikin wato abin da din kenan da Allah ke yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadd al-unsayayn dan haka ashe ba bukatar kenan muraja'a al-muraji'atu wal istifta'atu wannan maimaita tambayoyi da fatawoyi cewa tun wajen aya Allah ya ware ya ce kuma wa an taqumu bil yatama fil qisti ai wa ma yutila alaikum har yau ne fi awwalin sura abinda aka karanta muku tun farkon sura ya kasance shi ma amiran iyakun bil qisti lil yatama wal ajli fi amwalihim shi ma umarni ne ya gabata da yin adalci ga marayu da yin wato adalci ga marayu da kuma adalci cikin dukiyoyinsu Da haka shi ba idan muka koma sai mu baya har yau cikin wannan sura sai mu ga ubangiji ya ce ai wa atul yatama amwalahum wa la tatafaddalu khabitha bil tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira ita ma tun can a baya an yi matsalar tawali kenan ba buƙatar sake maimaita tambaya Allah madaukakin sarki ya ce wa atul yatama amwalahum marayu idan suka balaga suka shiga hankalinsu za su iya mallakar hankali su mallaki dukiyoyinsu ko ba su haƙƙinsu sannan wajen bayarwa wala ta tabaddalu sabisa bisahibi kada ku canza musu ko ba su mara kyau ku ɗauki mara kyau maraya ne ainihin wato an ban masa wani gida babba ne tsada a bakin titi kai ka rike shi lokacin da mahaifinsa ya mutu tun bayan an yaye shi ko ba shi da wayo yanzu da ya girma kai kuma kana da gidanka can cikin lungu sai ka ba shi gidanka na cikin lungu ka zaune na bakin titin ba ka yi istirdarul khabisi bi kenan kai kana can karu kukanka can gidanka yake sai ka danna shi can sai ka kawo kai ka dawo wani wuri bakin babban titi wanda yake shi ne kuma gidan da aka bawa maraya kenan kaga ka yi istibdalin kabisi da tsayibi kenan ka canza ka bashi mara kyau ka ɗauki wato mara mai kyau Allah shi wala ta akudu amwala haka kada ku ci dukiyoyinsu wato dukiyoyin marayu ila abuwa kuma a haɗa a ce ai bari tun da yanzu wannan dukiya da aka ban masa kai ɗan kasuwa ne dama tana da ɗan jarinka jarinka ainihin miliyan biyu ne wannan dukiya ita ba miliyan biyu ce sai ka haɗa ka ɗora ana na ana nan yau da gobe ka dinga wato cin su ba ji ba gari a wayi gari da nakan da nakan su ƙare ka ce ai mu ka ci abinci kaga ka haɗa kenan ka haɗa wai naka da nasu an cinye so ni na wan kafin karɓi miliyan ɗin ka biyu ba ni ma ina da bi uku ma gare ni yau ban da ko kwabo kai ba sai ka koda Allah ba ko kai kana ya kanka ka ji kana faɗa kana zaro ido kai kuma kai ne wato kai abusan san ɗari nan a kan Shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce inna ko da hubal kabira wannan zalunci ne wato babba Shi ne ubangiji ta baraka wata 'ana ya maimaita wato wannan hukunci sannan ubangiji ya jan kunne yake wa mata taf'alu min khairin fa ba allaha bihi alim ba wani abu na alkhairi da za ku aikata face Allah masani ne akan wannan alkhairin da muka yi ko taimako ko agaji ko kyautatawa haka kuma aya bayan ta jaje lantar da cewa duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah masani ne da shi haka kishiyar alkhairin ma masani ne da shi ma'ana anan ubangiji ya kwadaitar ne akan wato aikata alkhairi da ihsani ila da'ifain al-mar'at wal yatim ga waɗannan wato raunana guda biyu da mace da kuma wato maraya ma'ana ziyadatun ala tawfiyatil mar'a ma, bayan ma kun ba su haƙoƙin su kun ma kyautata musu kun yi musu fiye da haka wannan shine abinda aya take nunawa wa yastaftuna kenan maimaita wannan fatawa na'am وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والسلم خير وأحضرت الأنفس الشح وإن توسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلها بينهما صلحا والصلح خير وحضرت أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله بما تعملون خبيرا ومجدي تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوبا أو إعرادا فلا جناح عليهما أن يصلها فلا جناح عليهما أن يصلها بينهما ita wani ma wannan aya ta kunshi wani hukunci na shari'a na adalci da shiryarwa wato wacce ta dace daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan cewa idan wato mace daga cewa zamanta ko kasantuwarta tare da mijinta wani abu ya biyo baya ko sakamakon tsawon zama ko wani abu na rashin fahimta ko wani abu makamancin wannan marar daɗi ta fahimci cewa mijinta tana jin cewa zai iya mata wato sun je ya juya mata baya ko ya nisance ta ya daina tun wata hulɗa da ita wato wacce za ta shafi a ce shi mijinta ne ita matarsa ce a nan ba da mai suka ce akwai alfarko bainan nishuzu shi ne a shine at an anha tana cin tsoron tana ganin cewa mai zai kaurace mata ya nisanta gabarinta أو Ko kuma أن لا يكلمها ولا يألس بها فهو بزي مغانا إجابة بزي سوراني تبا يا إيه ما سورانا مغانا تكو مغانا da sauransu, mace ta ga cewa mijinta saboda wani tsawon zama ko tsawon lokaci ko tsawon rayuwa ko wata larura da ta samu ko shekaru ko rashin lafiya cewa mijin saboda wannan tsawon shekaru yana da zai ƙaurace mata saboda yanzu ta kai rayuwarta ma da kyar take fama da kanta zama da ita a matsayin matar aure wato sarkiya zai zama a wajen yana ganin kamar wani nauyi ne cewa akan kuma yana da waɗansu mata wanda su ba su da larurar da wannan da take da ita ta shekaru ko ta gazawa ko rashin lafiya ta ga cewa lalle abin da mijinta yake nufi ƙila ma ya yanke shirya rabuwa da ita ita kuma tana son rayuwarta ta kai ƙarshe har ta mutu wato a hannun mijinta don haka to sai a zauna ainihin wato a yi wato wani sulhu a tattauna a yi wani sulhu na fahimtar juna sulhun na fahimtar juna cewa ta ga cewa yanzu ita kanta zama da shi a matsayin miji ɗari bisa ɗari ba za ta iya biyan bukatunsa gaba ɗaya ba don haka dole ne zama ne na larura tare da cewa kuma yana da waɗansu mata wanda ba ita ba don haka ya ma daina sauraron ta ko yana neman ƙaurace mata ko rabuwa da ita to ana Allah ke fara juna a alaihima a maimakon a ce wato su rabu babu laifi a su an musliha su zauna su wani sulhu tsakaninsa da ita su wani sulhu sulhu shi ne cewa tana da abubuwa da yawa na haƙƙi wanne za ta iya ɗauke masa cewa na farko shi ne ba ta wurin zama ya ciyar da ita ga haƙƙi na ciyarwa da shayarwa ga haƙƙi na shimfiɗa don haka yanzu za ta yi masa abuwa ma'ana ta yafe masa wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙinta ta ɗauke masa ila ta ce tana da wani gida a wani wuri a maimakon tun da nan zaman tana ga za a samu matsala ya riƙe ta ya ci gaba da ita da zama da ita a matsayin matarsa amma za ta koma gidanta da ta mallaka amma kada ya idan Allah kada ya sake ta in ya zo wajenta shi ke da in ba bai zo ba ita ta yafa haƙƙinta na kwana ko ta faɗi ma wata mata daga cikin matansa ta ce haƙƙinta ma na kwana ta bewa wance ita dai tana son ta zauna a matsayin mata gare shi ba tare da an sake ta ba sai a yi wannan sulhu cewa ko kuma akwai wani haƙƙi ko nauyi ko magani ko ciyarwa ko wani abu da ta ce ta ɗauke masa yanzu ainihin wato za ta iya rika kanta a nan cewa a yi wannan sulhu cewa aka tattauna abinda da ainihin ta ce ta yafi can a ci gaba da zama tare Allah ce wa sulhu khairun yau wannan sulhi a fahimci juna a ci gaba da rayuwa tare ko da musamman ita ta ɗauke wa kanta wani haƙƙi ko su haƙoƙi wato shi kenan babu laifi sai Allah ce wa ƙwaƙirar an su sai idan aka zo wajen maganar haƙƙi to kowane rai kowane mutum a zuciyarsa dangane da haƙƙinsa yana da ruku wato a zuciyarsa yana jin cewa a zuciyar musamman mace a ce za a zo a tattauna gashi ba ita kaɗai ba ce da wata matar ko da waɗansu matan a ce kuma za a tattauna an janye ko ta janye kwana ta baiwa wance ai wannan abu ne wanda zai zama wato mai matuƙar ganin abin ƙyashi a zuciyarsa ta zuciyar ta kai za ta ji cewa ba za ta iya ba da kamar za ta ga cewa ai waɗancan mata ko waccan mata ita ce mata zuga shi dan haka ma ga shi ba za ta bata kwanan to ba zai yiwu ba kaga in an zo wurin wannan zama a yi wannan sulhun ta rage wasu abubuwa in an zo wannan gaba ta sauke nauyin kwana la'alla ta za ta iya ba Allah ya ce to rayukan mutane dama mutane wa hudirat an kusa an nufusu jubilat ala shuha cewa zuciya ɗan mutane an wato halicce su wato son biyan bukata ko kuma son sha'awarsu Tabi'a ce kowane mutum yana da ita cewa shi akan haƙƙinsa akan kaza nasa wallahi ba zai yafe ba sai dai a yi abin da za a yi wani ba ya dinga wauta yana rashin hankali sai dai sama da faɗo sai dai sama da ƙasa su kai ɗin wa sama da ƙasa za su haɗu sun san katanga ta faɗo ta ishe ka ba wani sama da ƙasa ta isa ta kau da kai a sa ka makara ko a sa ki makara a karshe a ce katanga ce ta faɗo mata ba sama ba ce ta faɗo kaga to ai irin to lokacin da irin wannan ta zo wurin sulhu kaga ba za a fahimci juna ba kenan wannan ya rike ya ce ba zan yi kaza ba wannan ya rike ya ce sai an yi kaza ba zan yafa kaza ba zan janya kaza ba sai an ban kaza to kaga kowa a zuciyarsa yanzu wato abin da yake zuciyarsa na wancan wato rawa da ganin kashi da rashin hakuri ya fito Allah ya ce wa in tuhsinu wa tattaqu amma idan kuka kyautata kuka ji tsoron Allah wajen wannan ainihin wato tattaunawa wajen wannan wato sulhu cewa kuka ji tsoron Allah wato tsakanin wannan miji da mata ba wanda ya rike sa ko son zuciyarsa ta ce ta yafi ainihin wato balanta shi kenan ai an samu zaman lafiya in ya so sauran abubuwa ko a fi kaza ko kuma a ci gaba da zama da ita shi kenan sai ya zamanto an samu wato sauki kenan Allah ce wa in tuhsinu ayyuhal azwaji ila nisaikum amma idan kuka kyautata ku mazaje ga matanku kuka kyautata wa matanku ba ku yi musu abin da bai kamata ba kuka yi haƙuri da su kuka yi juriya a kan al'amuransu wa tattakullaha ta'ala kuka ji tsoron Allah fihinna cikin haƙƙinsu fala ta yi ruhun da da hunna min haƙƙin fil firashi ba ku haramta musu abin da yake harkar su na shimfiɗa ba wa ghairihi da warinsa, fa inna Allah ta'ala yuzzikum bil ihsani ihsana kenan sai Allah ya saka muku sakamakon ihsani Allah yake hal jaza'ul ihsan sai ya ce illal ihsan hal jaza'ul ihsani illal ihsan ai jaza'in ihsani sakamakon ihsani ihsani ne ke biyowa ba isa'a take biyowa ba isa'a ita ce huzantawa ko ɓannata eh, ko ɓatawa cewa sakamakon ihsani shi ne ihsani haka sakamakon alkhairi shi ma alkhairi ne fa'in nan ba ha bi ma ta'amaluna khabira ubangiji dangane da abin da muke aikatawa khabirun basani ne ma'ana ya sanin ubangiji ya kware cikin abin da kuke aikatawa ubangiji ba irin sauran wato mutane ba ne ko alƙali na duniya alƙali na duniya in za a kai masa wato mai laifi sai an rubuta laifukansa da aka caje shi sannan a kai wa alƙali a ce laifi kaza caje shi kaza amma ubangiji a matsayinsa na akamul hakimi baya buƙatar sai an kai laifinka an gaya masa ubangiji ya fi ka sanin laifinka ka kuma ka yi laifi ka manta shi ubangiji wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa shi yasa a nan hadisi za ka ga bambanci ko fifiko ko minza ta wato sauƙin hali irin na matayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka koma hadisin Bukhari na na na Aisha radiyallahu anha ko cewa ko kuma hadisin Tirmidhi kai wanda ya shafi magana akan sai daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dattijuwa mafi yawan su a shekaru ita ce Saudatu binti Zaba ummul mu'minin lokacin da shekaru suka yi mata nisa sai ta ga cewa wace garu mata nisa ta wuce a ce ma tana zaman aure kada a zo ko ta ce za ta rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah ya ce zai rabu da ita dan haka sai ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda take so tana fatan ta ci gaba da wannan rike kujera ta ta ta ummul ɗaya daga cikin matan mu'minai matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kwananta ta ɗauka ta bewa na Aisha ita shi kenan za ta ci gaba da rayuwa sai zikiri da istighfari da salatin annabi wanda hausa umar ba ta iya ko don haka sai ta ita dai tana tare da manzan Allah sun sallallahu alaihi wasallama take amsikni waj'al yawmi da Aisha an anha rike ni ci gaba da zama a matsayin matar ka samun wani kwana na na sanyawa Aisha haka Allah ya anshe ta tana daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو أرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما نعم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو أرصتم فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة وإن تسلموا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ومن وبنجي سبحانه وتعالى اليوم تكون ونم آية. ومن وبنجي تبارك وتعالى يشيد سبحانه وتعالى يشيد walan tastati'u can kamar yadda bahaushe yake cewa in an daki jaki kuma a daki sanki dan haka ko kuma an daki sanki a daki jaki kar a ce kullum jakin zai ta shan duka ko kuma tankin lalle in an taɓa wannan a taɓa wannan cewa ainihin wato an yi ta barawo a yi ta mafi sau cewa walan tastati'u Allah ce ko kuma mazaje walan tastati'u an ta'dilu ba za mu iya wato yin wato cikakken adalci ga matanku da kuke aure fiye da ɗaya ba ma'ana adalci a nan wanda ba za ku iya ba adalci ta fuskar wato daidaita soyayyarsu daidaita soyayyarsu cewa yadda kake son wance haka kake son wance haka kake son wance haka kake son wance tsakanin matan ka ko uku ko hudu lalle dai zai iya samun cewa ta fi son wanci a kan wanci ba kuma wai wayannan sun so ba yana nuna cewa ka zalunci wacce ba ka a wannan wani abu ne a zuciyarka wanda la'alla ba za ka iya auna shi ka daidaita shi ba wanda ya shafi soyayya ɗabi'a ce jibiliya wata hada ce yanayi ce da take shiga cikin jini la'alla wancan ta fi haƙuri ko Allah wancan ta fi kyautatawa ko Allah wancan ta fi fahimtarka sai ya zama cewa ko Allah wancan sai a shekara ko wata shida ba a samu kowace irin matsala da ita ba wance kuma ba a sati ɗaya ko biyu sai an samu matsala ko rashin fahimtar juna ko da ta fuskar wato kefane ne sai wata magana ta biyo ta rashin daɗi tsatsun haka ne kake kullum tabarin da sai zai a hakuri da kai ta gani wancan kuma ba ta faɗin kai. kaga za ka ji a ka wa ka fito kenan wannan mai gaya mai a fakaice ta gaya maka magana kaga ba zagi yi ba ba a shar ta yi ba ba za ka ce ta ci mutuncin da kai tsaye ba amma dai abin da ta faɗa ba mai daɗi ba ne haka kake kullum da in an ce a yi ka za ka ce kai ba ka da shi ke nan ba za ka ƙara ba to ke ta zai haƙuri ka gane ba za ka ce ta zaje ka ba waccan kuma ba haka take ba to za ka ji cewa irin waɗannan abubuwa da makamantansu sai zama cewa ga fi son wacce ba ta gaya maka irin waɗannan maganganu ko makamantansu a cikin zuciyarka fiye da ainihin wato wannan ne Allah ce walan ko an ta'dilu ba za ku iya adalci ba ta fuskar irin wannan soyayya bainan nisa'i tsakanin matanku walau harasu kai kokari ka ce lalle bari ka danna zuciyarka yadda kake son wannan da wannan zai ya zama daya da mai kyautata da mara kyautata ka ce zuciyarka ta karbi soyayyar ta zama daya dole sai zuciyar ta fi nutsuwa da kwanciyar hankali da da soyayya ga mai kyautatawa to sai Allah ya ce idan aka yi haka to fala tamilu kullal mayli sai kuma kada ka zama mijin hajiya sai abin da take shi ke nan ka karkata shi ke nan ka wannan ka fata cewa ga ta matar ka ce amma mata ce Allah ce fata zaruha kan ka bar wata mata na tayayya ita ba za a ce tana da miji cikakke ba ita kuma za a ce sakakkiya ce fare ta ce ta auri miji ba don haka tana nan dai ba yabo ba fallasa ana nan dai wato ana zaman wato haƙuri ko zaman juriya cewa kada ka karkata ka bayyana ƙaunarka da soyayyarka ga waccan wannan ka bata a rataye saboda waɗancan abubuwa ko makamantansu fata baro hakan mu'allaka ka bata kamar wata ratayayya kamar wata riga ce da ta fitar ka rataye in ka ga dama ka nade in ka ga dama ka wanke in ka ga dama ka sa in ka ga dama ka yi ta zama a rataye shi ke nan ba wani abu da ya dame ka Allah wajen sarki ya ce kada ku yi haka ya ce wa in tuslihu idan kuka kyautata kuka kyautata al'amura kuka inganta zukatan ku kuka yi kokarin wato fin fin zukatan ku ana fifita zukatan ku wa in tuslihu wa tattaku kuka kyautata zukatan kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafurar rahima ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance ghafuran ne mai gafara ne litta'idin sai ya kai muku wancan ba'adul maili da kuka yi ba kullum maili ba ma'ana rahiman mai rahama ne sai ya ji kanku subhanahu wa ta'ala ma'ana ya zamanto Allah bai kama ku da wannan laifi na wato barin waccan a rataye ko wulaƙanta ta ko barin ta ita ba mai miji ba ba sakakkiya ba na'am وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما نعم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ubangiji subhanahu wata'ala har yau a wannan aya cikin waɗannan ayoyi guda hudu da suka kunshi waɗannan hukunce-hukunce na ubangiji dangane da waccan fatawoyi da suka yi ta zuwa daga sahabbai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zama shi ne malamin da ya amsa wajen fatawoyi ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa sahabbai da al'ummar da baki ɗaya cikin da an tsara yadda zamantakewar za ta kasance da yadda za a yi zauna a yi sulhu a fahimci juna da yadda wani zai yafa haƙƙinsa ko ta yafa wani sashen haƙƙinta ko ya yafa wani haƙƙinsa don a fahimci juna sai zamanto an zauna sulhun amma sulhun nan ya zamanto an gaza fahimtar juna an kai ruwa rana an zauna ɗaya biyu uku abin ya ƙi yiwa ko an zauna abun bai yiwu ba ko an zauna ya yiwu ya koma ya wani aka yi ta irin waɗannan har kai cewa wato ne sai dai an haƙura da juna ma'ana ba za a iya ci gaba da wato zama ko rayuwa ba a wannan yanayi cewa sai ubangiji ya ce to in ya tafarraka idan ba a fahimci juna ba ba a samu sulhun da aka fahimci juna zaman lafiya ya zama an same shi ba akan aka rabu ko aka zo rabuwa Allah ce to wa in ya tafarraqa yuhni Allah kullam min sa'atihi idan ya zo ubangiji alƙawari anan ga waɗannan wato azzaujai wato mata matar da mijin wanda suka zauna don yin sulhu don kowa ya kawar da abin da ke cikin zuciyarsa na kyashi da son zuciya da ainihin fifita kansa da abin da yake da shi aka zauna wato Allah bai sa an fahimci juna ba sai ta kai cewa ƙarshen ne da masu sulhun da su waɗanda ake wa sulhun kowa ya fahimci mafi alkhairi ita ce rabuwar ya fi zaman zaman an gwada ya wa Allah ce to illan wurin ya tafarraka idan suka rabu amma bil ma'arufi amma rabuwa ce ta hanyar fahimtar juna sun da waya da wanke ba fahimci juna ba to shi ke nan an rabu Allah ya bai wa kowa wanda ya dace da halinsa da daidansa Allah ya bai wa kowa wanda zai fahimci juna za su fahimci juna ba labuwa ke ta zagi da ashar da watsar da kaya ba ana zage-zage ana ashar tana zagin sa yana zagin sa ana shine wa iyayen juna ba a'a tafarraqa bil ma'rufi sun ta hanya mafi kyau ba tare da tare jijiyar wuya ba ko tare da zage-zage cewa ne an gaza fahimtar juna tare da kowa ainihin wato yana da irin nasa daidai da kuskure amma ba fahimci juna ba an je fahimci cewa ne zaman ko rashin zaman shi ya fi alkhairi cewa sai aka rabu amma bil ma'arufi ta hanya mafi kyau sai Allah ya musu alkawari ya ce yi unillahu kullum min humamin sa'adi Allah zai wadata kowa daidai da shi ma'ana shi mijin ya samu matar da ta dace da halayensa da yanayinsa ita ma matar da suka rabu ta samu mijin da ya dace da halayenta da yanayinta ma'ana yadda za ta zama ta fi fahimtar ta fiye da wannan na farko shi ma ya fi fahimtar wannan mata ta biyu fiye da waccan ta farko tun da tun wurin rabuwa an rabu ta hanya mai kyau da hanya wato wacce take mafi alkhairi ba rabuwa aka yi ta zage-zage da cin kwalar juna da zage kiyaye juna da sauran abubuwa marasa daɗi ba a rayuwa ce rabuwa ce aka yi ta fuskar ma baiwa juna hakuri cewa Allah ya yanke wannan abu a yi hakuri kowa Allah ya masa dangantakar da abin da ya dace da shi sai Allah ya alƙawarin cewa to wanda ba su samu sulhu ba da fahimtar juna suka yi irin wannan rabuwa wato ta wato alkhairi ta ma'arufi Allah ya ce yughni Allahu kullam min sa'ati kowa sai Allah ya wadata shi da daidai da shi ma'ana matar da za ta fahimci shi wannan miji ita kuma ta samu mijin da zai fahimce ta wa kana Allah wasi'an hakima sai uban aya ta karkare ta jaje lanta ta cewa subhanahu wa ta'ala ya kasance wasi'an wasi'an anan ubangiji wasi'ul ilmi ne wasi'ul fadli ne wasi'ul judi ne wasi'ul karami ne wasi'ul afa'i ne shi sa ce an ne yalwar ba wai kawai yalwar wannan a bata mijin da ya dace shi ba a bashi matar da ta dace ba ba shi ne ba iya nan yalwar Allah ta tsaya ba yalwar Allah an kai tana tana da yawa akwai yalwar Allah a ilimi a falala a kyauta a baiwa a ra'ama a lafiya a kaza duk Allah wasu ne a wannan bangare cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare wannan aya da cewa wasu ne sai ke hakiman ma'ana gwani mai hikima yana ajiye abubuwa a wurin da ya dace a sa'a ya a yanayin da ya dace a kuma tsarin da ya dace da haka waɗannan ayoyi idan muka kalle su muka yi tsokaci cikin su sai mu ga mun samu waɗansu abubuwa guda biyu ko uku ko hudu ko ma su kai biyar na farko aka tabbatar da mabda'u irsin nisa'i wal asfal can a jahiliya mata da yara ba sa cikin wanda ake raba gado da su in ka ga ya mutu an raba gado da kai to kai ba wani kato ne hirɗe da za ka iya duka a fadi. ka gani amma ɗan ƙarami ne ba mai kallon ka a gado a ce an yanzu a ga hali a yaƙi za ka iya hawa doki ka ce ka mai da martani to ba ka cikin gado haka mace ba ta cikin gado shine sai a sai aka tsare musu Allah ya tsare musu haƙƙinsu ta wancan ɓangaren gado mata da yara kenan ya kuma haramta cin wannan haƙƙi nasu sai kuma abu na biyu Allah ya kawo istihbabu sulhu baina zawjaini haɗi ne ai sulhu tsakanin mata biyu mata kai da mijinta wato idan ya zamanto ba in ya zamanto ba za iya fahimta juna ba sai an zauna a yi wannan tattauna a yi sunu sai a fahimci juna to a zauna a yi sunu a tattauna don a fahimci juna rayuwa ta tafi haka sannan ya zamanto yin adalci ta fuskar miji da matarsa zai iya adalci a wani fanni ba zai iya adalci a wani fanni ba akwai wurin da in bai yi adalci a nan ba allah zai kama shi shi ne a ina ke nan wajen hmm? rabon kwana adalci abinda mutum zai kawo ya wa matansa na ci ko sha ko abinci ko sutura ko ni nan aiki abin zai iya ɗauko shi a hannunsa ya raba ya bayar a nan ba a yi masa abuwa ba sai ya raba daidai ya bai wa kowa wato daidai da abin da ya dace abin da ya ba wance shi zai ba wance ma'ana babu bambanci duka matansa sani in cewa wannan abin da ya kamata ya ba ta wato a tamfatin ni biyar kar ya kai wancan uku ita ma biyar za a kai shine kuna zai iya in wani abu ne cewa na abinci wanda za a kawo in wanda za su karɓa suna tare su raba su ci an gama in wanda kowa tana da gidan ne za a kai mata abin da aka bewa wannan a wannan daidai wannan adalcin miji zai iya yin sa amma adalci na soyayya ko ƙauna na cikin zuciya saboda daɗaɗawa ko kyautatawar wance da rashin wa wance wannan ba zai iya shi ba ba zai iya seta shi ba sai dai kada ya fito kuma ya amfani da kwanjinsa ya rataye wancan ya bayar da ita ya nuna mata bata isa ba ya nuna mata wulaƙanci da sauransu in ya haka kuma ya shiga gona da kai amma abin da ya ji a zuciyarsa na fifikon ƙauna ga wancan fiye da wance saboda bambancin kyautata ko wani abu makamancin haka wannan shine ba zai iya ba ba zai iya ba sannan muka fahimci abu na hudu wato at fil islahi wa taqwa wa fi'l al-khair taqwa wajen yin islahi wato sulhun ta juna da takawa da aikata alkhairi sannan wato muka fahimci abu na biyar alfurkatu bai da zaujaini in kanat alamar ta isra'i wa taqwa asabat khairan ajilan wa akhira idan mata da miji suka rabu idan lokacin da suka rabu sun yi kyakkyawan rabuwa ne ta fahimtar juna ba zage-zage da ashar da faɗa da gaya wa juna baƙaƙen maganganu da cutar da juna da yi wa juna Allah isa ba ba irin wajen raguwa suka yi ba a'a rabuwa ke kyakkyawa ta alkhairi tare da cewa saboda ba a samu fahimtar juna ba amma an ba cin mutunci Allah ya alkawarin kowa zai tsada shi da matar da za ta fahimce shi ita ma da mijin da zai fahimce ta shi ne abin da muka samu cikin wannan hayoyi shi kenan alhamdulillah sai mu tsaya a